a yayin da Najeriya take tarayya da sauran kasashen duniya wurin yin bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a yau bakwai ga watan Afrilu. daya daga cikin manyan abokan hulɗar kiwon lafiya a ƙasar Development Communication wato DEFCOMS ta buƙaci gwamnatocin Najeriya a kowane mataki akan su samar da tsarin kulawa da lafiya wa lokacin 'yan Najeriya ba tare da bambanci ba domin rage matsalolin jinyar kiwon lafiya a kasar Gidauniyar ta ce annobar cutar COVID-19 ta nuna irin matsalar da ke ƙasa a ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar wanda ya ƙara taɓarɓarewa sanadiyar yajin aikin likitoci saboda rashin cika musu wasu alƙawuran da gwamnati ta ɗaukan musu. Lamarin da DevComs ta ce ya ƙara mummunan tasiri akan talakan Najeriya. cikin sanarwar da ta fito daga darakta a kinjimo gidauniyar defcoms ta yi allah wadai da bambance-bambancen samun kulawar kiwon lafiya tsakanin bangaren jami'an gwamnati 'yan siyasa sarakunan gargajiya da bangaren gama garin al'umma wanda ba sa ma iya samun wadataccen abinci Gidauniyar ta ce duk da cewa Najeriya ƙasa ce mai arziki, yawancin 'yan ƙasar sun ci gaba da rayuwa cikin talauci wanda ya yi silar matsaloli kama daga matsalar tsaro zuwa rashin wadatattun ababen more rayuwa irin su wutar lantarki da ruwan sha. waɗanda suka ƙara muni a harkar kiwon lafiya gama garin jama'a. defcon ta buƙaci gwamnatin najeriya akan ta magance bambancin samar da kiwon lafiya a tsakanin 'yan ƙasar baki ɗaya ta kuma samar da shimfiɗa mai kyau wa 'yan Najeriya domin su samu ingantacciyar lafiya. Inda ta ce aka sun samar da kulawa da jinyan 'yan ƙasa ba adalci ba ne wa 'yan Najeriya.